muna kan littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris sani bele idan ne ba ku manta ba an da ya zubar da cikin khadija kuma har ta dawo gida tana ta lissafe lissafe cikin lissafin ne ta ce sai dai ciwon jiki da ruɗewa kai suka taru suka hana ni ko da abu mai saukin ciki shine jin ciwon aure na ya bambanta da na kowa saboda ba a iya haihuwa ta ci gaba da cewa na mintuna talatin da farka cikin kin buɗe ido a hakan kuma na gane cewa ina kan gado na ɗakin bacci kuma cikin kaɗaici faɗuwa ne na suma kuma suma na bai hana malam tafiya gidan aurensa na gaskiya ba kai karo na farko da na ji matuƙar ciwon irin aure na a raina nan muka dakata wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba ta ce na buɗe ido na bin ɗakin da kallo tare da ɗokin zargin malam baya gidan karya ne ba zai tafi yabban na suma ba amma na gama kara ɗaya ɗakin da ido tare da kasa kunne ko zan jo motsinsa a bayan gida shiru makatau babu alamar tasa ban ɗorar da komai a hange-hangen na ba sai agogon bango da ya nuna min karfe hudu nasu ba. wato na samu sama da awanni shida mutuwa wucin gadin da na yi duk da haka sai na kasa gasgatawa na yankura na tashi zaune da kyar inda na tarar da kai na cikin jini lancap na ɓata gadon matuka kowanne shaida ta isa tabbatar min masoyina ba a cikin gidan amma na kasa yadda na sako zuwa ban ɗaki ina ta ci ba ta ci ba da kyar na gyara kai na tsawon awa ɗaya sannan ina layi na ci gaba da karyata ta cewa malam yana cikin gida kicin falo baranda na dinga neman malam sai da na fito tsakar gida na tara babu motarsa sai mashin sannan na saduda da kyar na jawo kafa na dawo ɗaki na ne zama na musamman na fara gurzar kuka Don a yanzu na fara fahimtar zaman gidan nan da na kurkuku bambancin su kaɗan ne abin mamaki wunin washe garin ranar sir malam ma bai zarce ni ba tun ina kokan jin damuwar kaɗaici da jin ciwon ya wulaƙantar da ni duk da ko ban fice a bar wulaƙanta ba har na fara fargaba anya ku lafiya ko ba zai samu zuwa gidana ya ganni ba yakan yi ƙoƙarin kira na waya dama ni a ƙa'ida ba ne masa waya tuni min wannan kashe din shi idan ya so zai kira ni amma ni kar na sake na kira shi kai duk da haka ma na zaci wani siddabarin yawa lambata yadda in zan kira shi sau ɗari ma ba za ta shiga ba cikin awa ɗaya da fara shakkun lafiyar malam ni kaina na tabbatar na ya firgice wadda ko karamin yaro ya dube ni ya san a gigice nake na kasa zaune da tsaye daga ni har zuciya ta da bata gama lissafo mun yadda za mu ta gayar idan malam ya shiga wani hali ba amma mai bayan sallar isha sai ga shi garau da shi harkoki ne suka rutsa da ni dole na daure na ce bari dai in je in gano masoyiyan nan ta abin da ya ce min kenan yana dariya na yi ƙasa da kai ina dariyar yaƙi domin zuciya ta ta na ƙwarai a wannan matakin na malam a shirgin tawa soyayyar da malam zai suma na haƙiƙance babu abin da zai hana ni somewa balle har in iya ɗaga ƙafa in yi nesa da shi har wasu harkoki su iya shiga gaban tasa harkar sai dai ya na iya ko shi ma ya faɗa cewa bari in je in gano waccan masoyiyar tawa ya san ni na biya sansa ya jikin dai ya sake faɗa yana taɓa wuyana ina ƙoƙarin daidaita muryata na ce da sauƙi jiri ne ya fi damuna a hanzarce ce min ayya ba ki tarar da magungunan ki kan durowa ba na haɗiye takaicin na kallon sa na tarar da su amma ai ban san yadda zan amfani da su ba suna nan ya tare ni da wani gundume man tsaki ya miƙe wuce yana cewa ke matsalar ki ƙauyen ciwon lai in kin ga magani dai aikin san naki ne ko kin tace ne ba sai ki kisha ba tunda kin ba kwanyanki ta dinde ko a ba ta da ba za ta iya hadda ba ana zauna kamar gunki ya da da magungunan da ruwa yana ci gaba da mitarsa shi sa fa na ajiye miki inda zaki gani na tattakura na cije na samu gabar dan shigar da korafi na malam kai ma da ka sani ai ko waya da kai mu ya tare ni cikin taɓe baki gami da karamin tsaki saudatu ce na fahimci ta sa wayan nan ido shine kawai na shan mace ta na bar waya a gida don na kawar da idanta daga zargin ku akwai wani abu a ɓoye sai da yamman nan ma na karɓi wayar bayan na kai ta asibiti na mai gida ba ƙaramin rami zunan saudatu kawai ke haka mu a zuci ba amma haka nake binnewa na taya shi hira ta idan ya kawo na ce masa ba ta da lafiya kai tsaye babu shakkun komai ya amsa mu yau ko ai ko hararar ku aka yi ɗaukar ciki kuke yi wayo ta fara zuwa awo ina jin cikin nata ya haure wata biyar da haƙuri da kawancina sai da na ji numfashi na na neman kwace min ni da fuskata muka kasa ɓoyewa kamar yadda muryata ta bujire na cikin rauni da karkarwa na ce Allah sarki dama ni ce ita na fara goge hawaye kawai ya roro yana kallo na tsawon lokaci ya rasa bakin magana ina kallon sa ya motsi ya kai sau goma kafin ya kwato maganar da kyar ki haƙuri ya faɗa cikin karkarwa harshe da ina na ɗan taɓe baki kawai da marmashin san nuna komai ba komai ba ne amma ƙwalla ba ta fasa zuwa idona ba ya ƙara yin kasake sannan ya nisa ki cire ranki da kan ta khadija kin fita matsaya a zuciyata amma na san ba za ki fahimci hakan ba sai ranar da muka fito nuna duniya kanmu a matsayin masoya na rantse miki cewa ɗanki idan ana goma zai zo min wato saudatu ta haifi tara to ni a rayuwa ta ɗanki ne babba kuma shi ne mafifici a zuciyata nan da nan sai sai takaici na da waɗannan kalaman ya tsayar da hawaye na sannan ya binne da ɗan murmushi muka sake ɗaukan dogon lokaci a wannan halin sannan kuma ko min da ƙudurinsa a maimakon a ce kina samun cikin muna zubarwa akwai likita na da zan gani sai a amso miki magani ko allura waɗanda za su dace da ke sai dai ba na son ya ganki dan azatansa sau da ce ko maganin kawai zan karɓo an sulluɓa na ce duk wanda kai malam ya jima ya neman kallon nazari sannan ya kaɗa kai tare da ƙara tausasa murya khadija ba fa aya ko haihuwa suka ƙulla mana soyayyar mu ba saboda haka bai kamata su raba mu ba dan girman allah mu share zancen su gefe mu yi rayuwar mu yadda ta samu Kar ki manta za mu iya rabuwa da komai don mu tsira da soyayyar mu ke kin fara share hanya yadda kika zaɓe ni kika manta danginki ni ma ina kan hanya idan dai sun ci gaba da tsananta mu don girma Allah Khadija mun manta da haihuwa na fara kaɗa masa kai ina ƙara nuna alama amincewa kuma cikin hawaye har sai dai ja ni da wasa ya ja hankali na yana lallashi yadda na zaɓi rayuwar aure na a mafarkan ido biyun da na sha shirya wa kaina a kan malam akasinta na samu amma mayan mafarkan ya ki karewa ko da girgiza san malam bai taɓa rawa a zuciyata ba amma abin mamaki ko a mafarkai na. ta rawa nake son malam ke haɗe dukkan farin ciki na kuma shi yake duhunta duniyata na farko duk wani ɗan adam baya iya rayuwa mai daɗi shi kaɗai to ni kulle ta a gidan malam cikin kaɗaici ne ta idan na zare fincen lokacin da yake yago min ya kawo musamman da harkokinsa suka ƙara yawa tafiye-tafiye suka sa shi a gaba a sati bai fiye zarce na so biyu ba ko uku shi ma idan yana gari idan baya nan yakan yi wata ɗaya zuwa biyu a tafiye-tafiyensa bai dawo gida ba babu komai tsakanina da shi sai wayar gaisuwa da ta kashe din kar in fita kar na shiga gidan makwabta kar in saki jiki da su in sun shigo min ni kuma ina ta faman kankame nasihar ina aiwatarwa duk da zuwa wannan lokacin kaɗai ce ya fara cin ƙarfi na yadda nake karya dokar tasa wajen hulɗa da makwabtan na boye a shigo gidana ni ma ina ƙoƙarin shiga gidansu ko da a firgice ne koma gida kuma ba a ɗauki dogon lokaci ba wasu daga cikin dangina suka sauko da kujerar naƙin da suka ɗare suka maido ni cikin 'yan uwansu musamman da yake allah ya mun farcen susa ya yi tukuro ne dai har yanzu bai damu da ni ba yadda baya nema na sai dai ni na neme shi a waya ko kuma in na je ganin gidan a ziyarar gaggawa da malam bai taɓa lamuntan haure awa biyu ba to a lokacin ne muke gaisawa na yarda wannan takura ce da zakewa cikin abin da na kasa yi wa suna a cikin hukuncin da malam ke ɗauka a kaina tattali ne ko kuma zakewa a nuna fin Koma ko ma menene akwai alharansa da suka toshe wannan idona ko ba ma abin da zan yi da kuɗi malam baya gajiya da bani su bana cin abincin banza bana ɗaura suturar banza bana zama a muhallin banza ganin yadda yake cika ni da kyale-kyale haka kuma yake daɗa ƙawata gidan nan da nake ciki domin yana yin canje-canje da dama a cikin gidan nan wannan kyautayin nasa shi ya danne siyasarsa ta uwar ɗaki mai tafiya da rayukan mutane a duniya ta eh mana bayan zubar da ciki na na farko a aurensa sai kamun magani na hausha babu je babu gani na ɗauki tsawon wata biyu kacin na watsar a ɓoye babu shiri saboda yadda al'ada ta ce wani irin jirkicewa idan al'ada ta zo man sai kaga kamar kwata sannan sai ya ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya ɗauki ga tsananin ciwon ciki ni dai ina cikin garari kullum sannan shi kuma yana nuna damuwa akan abin da ya fi tsananin zuwa ne da yadda malam zai zo min da fara'a da kalaman so idan ya ji ni cikin larura to fuskarsa ba ta iya ɓoye damuwarsa waɗannan dalilan biyu suka sa ban yi shawara da kowa ba na watsar da shan maganin ba a rufe wata ba sai ga ciki nan fa hankali na ya mugun tashi na shiga kumbiya kumbiya har sai da cikin ya haura wata shida sakamakon balaguran da ya na wata kusan uku a lokacin da cikin ke cikin watanni hudu yana dawowa ya sa aka markaɗe ɗan na aka zubar da shi wannan hukunci ya ƙara tura zuciyata wani duhu mai ƙona duk da bai haɗo da sanda nake malam wanda wani sashin zuciyar ta ke karanta min ana sadaukawa da masoyi rai ba wai son haihuwa ko gudun wahala ba daga na ya ɗauki gabara tsayawa magani na kullum kwanan duniya sai na sha magani a gabansa amma allah cikin ikonsa ba a rufe wata biyu da ba da maganin ba sai ga cikin da ba a gani ba sai da ya haure wata uku shi ma aka zubar da shi da allura ai wannan gara kawai da kin samu cikin ki yi magana a yi allura zubar da shi khadija tunda maganin nan baya tsina na komai abin da ya faɗa min kenan bayan mun dawo gida daga asibitin da aka mun allura ta tsakiyar sabon gari na cikin wannan hali na tsakanin mutuwa da rayuwa saboda wahala don haka ban iya tanka masa ba duk da kuwa da damar tankawar da ba za ta zama musu ba wanda ya sa muka ci gaba da zama ba tare da maganin hana haihuwar ba bayan na ji sauƙi haka na samu ciki sau biyu ina bari ba tare da allura ko an zuban mun ba duk da ina ɗan shakko in babu makircin malam cikin bani wani abu a lemo kafin na kai ga barin oho ko dai na can ko ni ban damu ba domin bukata ta ita ce rayu a matsayin malam ba dole ne rayu a matsayin uwar 'ya'yansa ba a ɗan wannan tsokon malam ya nuna min gata da so iyaka yakan ce wa matarsa ya yi tafiya ya zo ya kwanaki a gidana kuma sau biyu yana fita ƙasa waje da ni inda muka je dubai kuma muka je cana kuma ni ma a daidai lokacin na ƙara sansa tare da fara addu'ar mahaifinsa ya rasu ko masu an fitowa mu nuna duniya an daɗe ba a yi masoya irin mu ba a shekaru hudun nan 'ya'yan saudatu uku a raye ni kuma na shida a bola har wadda na fara haifa na kashe mun dawo sudan da tsarabar ciki na wanda malam bai san da shi ba kuma dama tunan na sanar da cewa ba za mu daɗe da dawowa ba malam zai wuce aikin hajji tare da matarsa saudatu kuma kila za su zarce kwanaki saboda innarsa da ke ganin likita akan ciwonta na koda tun kafin tafiyar su malam ya can ina da cikin sai dai lokaci a kurace ne domin san da ya zo mun sallama ne yana rike da kafaɗa ta ya ƙare min kallo zama da ƙasa kin ɗau abin ko wuki me yasa ko kaɗan baki da ƙiya ne na bayan na kallon sa cikin dariya au haka ka ce to ka damu in dai kiwa ce ko ta aro na yawo ya shiga girgiza kai yana ware ido Allah ba ki haƙuri idan haka ne in baki a duniyan na ai babu kanta muka sake kacamewa da dariya raina ya neman farin yadda kullum malam ke gona da koɗani bayan mu gama mu na raka shi har mota ya dago ya dube ni kin ga matsalar duhun kanki kenan ba dan haka ba ko ke aikin cancanci kai kanki asibiti tunda kin san hanyar ba so ɗaya ba ba so biyu ba na shiga juya in yi kundin bala zuwa ne kaɗai ɗin arena ko don in yi masa gwaninta in rage masa duhun kan nan nawa da yake gani amma wani tunani na shiga ta nan da nan da ka hanzari zan iya zuwa mana malam amma wasu za su yi min kallon kilaki nan da na ya amsa a ah, eh da wannan dan wannan ki bari na dawo cikin karsashi na na amince masa sannan na dora da bukatar malam dan Allah gobe na je gida mana nan da na yi shiru ya ɓata rai ni kuma na ci gaba da kallon sa kirji na na da kan uku uku sai can jimawa sannan ya dube ne ce gida kuma khadija me za ki yau na ɗan yi karkarwa harshe kawai amma furcin ya kasa fita shi kuma ya kafa min Idan sa, waɗanda zo kaɗai sun isa zama horo gare ni idan fuskar sana ɓace ƙarshe dai da na gaji da rawar bakin sai shiru na yi ya ɗan kawar da kai ya basar sannan ya ɗago muka dubu juna za ki je masu gida da ciki su fara lissafin haihuwa ko me yasa ba za ki bari sai na damu je ba to na bari kai tsaye na sallama shi kansa kuma me ya tuna me ya tuna oho sai dube ni cikin tausayi to ki je goban da wuri amma ki dawo gida kafin azhar to na gode malam na faɗa cikin wani irin jan shauƙi da ladabi ya jima cikin kafa min ido ne kuma kunya da zo sun haɗu suna ta ƙwallo da ni khadija ina son ki ba kaɗan ba a raina na ce faɗa ma ɓatawa amma a zahiri na kasa tankawa ya kaɗa kai ya ɗora dama dai mahaifina ya san muhimmancin ki a rayuwata da irin so da kaunar da muke juna na tabbatar da bai dakon alhakin mu da yake ɗauka ba amma babu komai akwai lokaci ke dai ki ci gaba da suna na kaɗa kai kawai za a je gida na karo kuɗi ko na girgiza kai da sauri kafin ne magana ya sa hannu a aljihu ya zaro kuɗi ya fara kirgawa kai ba da yake ku hajiya khadija guda za ta zo a ce ba a gani a ƙasa ba ki je ki ta fafa yarinya ki hau kan bayar da kuɗi ki tara masoya ki kuma tuza yan za ido da mugun fata haushi ungo na karɓi kuɗin cikin alhini mai daɗi na ji daɗin kuɗin da kula malam sai dai sarrafa kuɗin da hanyar zirarar da su ba ita tafi cancanta ta ba iyayena har yanzu ba su gama hucewa da ni ba kai ko sun huce da ni ɗin lalle ba su ne marin jayar da zan gina ba da a ce ina da ɗashi ya fi cancanta to na gode malam na furta ina tilastawa kaina murmushi shi kuma ya tashi mota yana cewa zan yi rashin ki Khadija ni ma haka ina sani ya faɗa cikin dariya muka yi dariya gaba ɗaya sannan ya ja mota ya wuce na tarar da an kawo mahaifina gida sakamakon rashin lafiyarsa da ta tsananta ya faɗi ne ya gamu da hatsarin mutuwar ɓarin jiki saboda haka a tashe na samu hankalin gida sai dai zuwan nawa ya kwantar da hankali tunda an gallabe ni da kawo kawo har na tatse duk arzikin jakata ya rage sai kuɗin mota da zan koma kawai wannan bai dame ni ba domin na samo abin da ya fi shi wato aminci da yafiyan mahaifina da yake bakinsa bai mutu ba iske da neman albarka da yafiya wani abin ma mai garɗi bayan wannan shine alhaji nura abokin mahaifina ne wanda harkar dabba ta haɗa a can kudu har iyalansu ke zumunci shi ɗan asalin jamanawa ne ta gaya amma iyalansa na zaune a gwammaja cikin birnin kano a wannan ranar ne ya tukuro ya fasa kwai ga gidan musa fa ga gidan khadija yake faɗa mahaifina da alhaji nura wanda ya zo duba mahaifin nawa dukkansu suna mamaki ne kuma ne masa kallon rashin fahimta sai da mahaifina ya ce wa ya tukuro amma kana sanar da haka ka kasa haɗa su zumunci ita da bata da kowa a can ai da ya zame mata uba matarsa kuma ta zame mata abokin shawara ya tukure kawar da kai kawai na san ne yake jin haushi alhaji nura ya ce a lalle nan kusa tukur ka je ka haɗa su zumuncin nan tana kusa da ɗan uwanta bata sani ba mahaifina ce khadija na amsa a sanye zuciyata na can hango min malam wanda yake da kaihun tsanan mu'amala ta da makota ko waɗannan idan ya ganza a matsayin yan uwana zai amince malam musa shine babban ɗan alhaji nura hafizan alkur'ani ne kuma ɗan kasuwa yana da karamci da son zumunci ina da yaƙinin zaki ji daɗin zumunci da shi kana ko ɗanɗanan naka mamada da alhaji nura ana dariya waɗannan hirace-hirace duk da ana cikin alhini ya taimaka min wajen karya dokan malam na kashe waya ta ban nemi tafiya gida ba sai bayan sallar lasar lokacin jikin ya ɗan wayoyo babana maganar fusga take yi sai an yi tsaye da kunne ake ganewa amma a haka ya fito ya tukur ya masa isharar lalle bi ni yanzu mu je haɗa da malam musa mun yi wata irin sallama ne da mahaifina shi cikin nuna tausayina da kuma cikin hawayen da na ji shi ne abin tausayin allah ya warware miki matsalaki kalmar ƙarshe a rabuwan mu kenan a ranar na taho ina tunanin wata irin matsala nake da ita iyakacin hange na ban gano ta ba su ne ma cikin matsala ga talauci ga kawayanci mun yi tafiya kurame a bayan a daidaita ni da ya tukur kafin ya fuska ya ce mun Ku bara yaushe ne aurenki zai baro sahun kama da daduro ya koma na sunna bari na faɗa miki gaskiya idan ina da abin da yake mugun bakanta min rai a duniya to aurenki ne na shiga karkarwar jin zafin maganganunsa ta ƙoƙarin gano inda aure na ya zama abin bakanta rai sai na buge da sakin baki kawai na kallon sa sunusa a zalimi ne wallahi ya gane san da kike masa fiye da yadda ya kamata ya gane shi yasa ya mayar da ke fiye da kaskantaccen baiwa ba mata ba amma idan ki harin kin kasa gane hakan ya faɗa cikin nuna tsananin bacin ransa ni ko maganarsa ba ɓata min rai kawai ta ba har ruɗa ta yi na shiga caje kaina ina nuna yaya tukur dubu jikina yaya tukur babu yunwa babu alama wala dubu sutura jikina daga kan tuba zuwa kayan karo ina sanye da kayan da suka zarce dubu hamsin to ina suno sai ke ta har ya zama azalimi yaya tukur ya dinga kallo na sama da ƙasa cikin taɓe baki tamkar yana ƙaryata abin da na faɗa can sai ya giri za kai kawar shi yasa ya nace ba ki da bambanci da karuwa a wajensa abin da kawai kike bukata kenan ki sanya kayan ado ki zo kawai ki yi alfahari amma kin kasa gane ba don haka aka halicci rayuwa ba don me aka halicce ta menene ma na rasa na katse shi cikin fashewa da kuka ko a jikin sai amsa mu kin rasa kama da mata aure kin fi kama da karuwa shi ne abin da ke karasa. na shiru ni da numfashi na muna gwada yar kashi abin ciwo da bakan tare da ya ga nan burjik a harshen ya tukur da kudurorinsa alamansu tunda bai furta ba da a na ni da masoyin da ba da irinsa duk duniya kai a cikin duniyan ma sai an tona masu irinsa amma da yake an ce mutum ya kinta mutane sai na tsaye da kuka na ta karfi na ce masa ni me na gaza me kake so na yi kai tsaye amsa min kin gaza nuna masa kin gaji da zaman daduro na katse shi da tsawa da kuka ka daina danganta mu da wannan kalma ya yi tukur ya yi huska to sakalallen aure ki nuna gajiyawa da wannan haukan na jiran jiran wai har sai uban ya mutu dan dai kuma haukata ne da ke harshe kin yanzu da Allah ya baki haihuwa a wannan matsayin 'ya'yan suke abin ta Allah ta kasance a kansa ya faɗi mutu wa za ki kai wa 'ya'yan ki sa shi yadda nasa ne ai sai dai ki ci gaba da rike sa a matsayin shegu ko da yake na ma fara tsammanin tsarin iyalin kuke yi don karkwa ya bushe gun kenan dai ta tabbata kina zaman kamanceceniya da karuwa a cika miki ciki da abinci a kawata ki da kayan ado amma ba a ki ciki ki haihu ba domin ke baki cikin iyali tun bayan haɗuwa ta da sunusu wannan magana ta yaya tukur ita ce magana mafi ciwo amma mai ƙanshin gaskiya da aka faɗa mu a kansa sai dai da alama kunnen da ya ji ta tun ya kurumce da karɓar gaskiya idan ba ta sunusun ba sai kawai na danganin ya yi tukurna ta kwance abin da yake jin gaskiya ne cikin cin fuska da kausasa maganganu a maganganun nasa ne kuma na fahimci ba sanin shanu yau malam ba domin ya bi diddiginsa danginsa da sauran rayuwarsa har da matarsa da 'ya'yanta uku to wanda za a ba dai ai ba zai ce mai gutsar nan ba ni abin da na gani kenan ban ga abin fiririti a wannan masifa ta ya tukur ba ni din kubra har wani matsayi gare ni da za a rena abin da malam ke mu har muka zo gidan dai a jagule da muka shiga falo ma ko zama bai ba ya dinga safa da marwa yana kare komai kallo sannan ya nisa ya burzar duk wannan alatun bai hana gidan nan kama da kurkuku ba tunda baya hana ki kwashe kwanakin wata ba tare da ko rana kin gani ba balle gilma dan adam a cikinsa ni dai ban ce komai na wuce kicin na ka masa tarin kayan ciye-ciye da shaye-shaye amma sai gaya min magana da ta karasa ta hakuri na ni wannan duk ba za su burge ni ba in dai ba ƙoƙarin samo wa kanki ‘yan ciki kai ba kawai sai na zugu ina kallon sa zuciya ta cike da zarge-zargen yaya tukur bakin cikin laɗin wanda Allah ya mun yake shine yake son da kashe aure na na fito rana ni a bar magana na faɗa bayan na toshe zargin da dabin hakuri. an batta ya faɗa cikin zikewa na tura aniya ni kuma na ba san na ci gaba da sabgata muka zauna kallon tauraron ɗan adam har sai da ya waya da malam musa ya tabbatar masa da dawowa dawowarsa gida sannan muka tashi muka tafi abin mamaki gida ɗaya ke tsakanin yana nan fari da shimfiɗe ɗin siminti a ƙofa duk da na yaɓe jiki da hijabi da niƙaf ban faɗa fargaban na yi wa malam ba daidai ba sai da na dinga jin tamkar ta kan wutan nake bi kuma tabbas na zama ha'ina soyayya mai gidan da matarsa sadiya tare da 'ya'yansu uku suna da matuƙar kirki da karama mutane duk da sun ji cewa ni ce maƙociyarsu da ban taɓa sauke haƙƙinsu ba kuma ba ma ni da niyyar saukewar sai wasu damu ba illa malam musa da ya ce kun ga rashin sani ko ana zaune wuri ɗaya ko da yake mai ginin naki ma wani irin bahago ne da shi kansa baya son hulɗa da mutane ila da tuna an gane juna kasa tanka ne domin ni kaɗai na san dalilin cewar mai ginin na? wanda nake da yaƙinin sanin akwai sanayyar a tsakani da kyar zai canja wani abu sai ya tukuro ne ya ƙara su fashe fushinsa da cewa ai idan ana neman kuli-kuli ko sawun keke aka samu su nusa an gama Ku bari kawai yake burgewa a duniya da aka yi dariya da mai da abin raha illa ni da na tsaya murmushin yaƙe kawai saboda kaɗuwar cikin da na ji sakamakon kiran malam da ya shigo wayata din na na rikice har na kasa ɓoyewa kafin na ɗaga wayar sai da na su magi a cikin raunin murya don allah ku yi shiru sai suka tsaya suna kallon kallo a rikici kuma cikin ladabi na ɗaga wayar na fara sauraron sababi da bala'in da yake sauke min har da haɗa da zagi wana kashe waya rana don kawai in wuna gidanmu. To ma sauraron mu nan za mu sa aya a cikin wannan fili. Kun saurari wannan labari daga littafin nan mafarkin Khadija wallafar Maimuna Idris Hanibeli. Ni Muhammad Umar Kai Gama da na gabatar nake muku sallama ko huta